yau muna yammaci na asabar daren lahadi hijira 1443 a watan 11 kuma 11 ga wata wanda ya zo kuma 11 ga wata ga watan 6 2022 allah cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan katafaren masallaci mai albarka masallacin umar bin al-khattab radiyallahu anhu wanda a kuma umar kanoma hafizahullah wa ra'ahu a ƙalallahu umar fi hidimatin islam wal musulmin yake jagoranta a cikin wannan babban gari na gusau a cikin wannan jiha ta zamfara allah ya ƙara lafiya da zaman lafiya a wannan jiha allah ya karkaɗe duk wata fitina allah ya karkaɗe ta allah ya ƙara zaunar da wannan jiha lafiya da sauran jihohi na musulmi wannan ziyara ce ta goron sallah kuma abinda mai gabatarwa ya ce za a tattauna akan zamantakewa a musulunci yadda ya kamata musulmi su yi zamantakewa a tsakaninsu a samu kyakkyawar fahimta a samu haɗin kai a samu ci gaba a harkokin duniya a samu ci gaba a harkokin lahira allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ga musulmi a cikin alkur'ani allah ta'ala ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku a cikin tafsirin zadul masir na ibn jauzi ya fassara cewa wa tasimu bi hablillah ku yi riko da igiyar Allah ita igiyar Allah dama ba ta katsewa igiyar Allah ba ta tsinkewa igiyar Allah ta'ala in ka rike ta kana da aminci sai ce to an yi maganganu guda shida a wajen fassara Abin da ake nufi da wannan igiya ta Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin malamai sun fassara hablillah da cewa al-islam ma'ana ku yi riko da al-islam ku yi riko da kyau da musulunci wasu sun fassara hablillah da al-qur'an ma'ana ana nufin a riƙe al-qur'ani da kyau wasu fassara hablillah da al-ikhlas ma'ana a tsaya abota wa Allah da ikhlasi wasu fassara hablillah da ahadullah yana nufin alkawarin Allah wasu fassara hablillah da da'atuhu wa amruhu wato bin umarnin Allah da kuma yi masa da'a wasu kuma sun fassara hablillah da cewa ana nufin wato abi abinda Allah ya ce abi a kuma hannu daga abinda Allah ya ce a hannu wannan duka an fassara ma'anan riko da igiyan Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko kankan da addinin Allah ku yi riko da littafin Allah ku yi riko da koyawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan fassarar sahabbai da magabata na kwarai wannan shine abin da zai kawo muku tsira duniya da lahira sannan annabi alaihi salatu wassalamu ya yi kira ya ce matsalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wata atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun da'a lahu sa'idul jasad bil humma was sahar annabi alaihi salatu wasalam ya ba da kyakkyawan kwatanci wannan kwatanci ba mai gane shi irin likita ko wanda ya san cututtukan jikin dan adam ya ce mumini mu'minina fi duhim. kwatankwacin muminai a cikin soyayyar da suke ma juna wata humhim da tausayin da suke jima juna wata adu-fihim da damuwa da halin da shashi suke ciki in wani shashi sun shiga matsala shashin su ji matsalar tasu ce sai ce kamathal jasadil wahid wannan shine tashbihi ga mushabba ga mushabbahun bihi ga adatu tashbihi ga kuma waje shabahi an bayyana maka kwatankwacin muminai kamar jiki ne shi jiki na ɗan adam yana da ƙofofi guda tara akwai ƙofar ido guda biyu akwai ƙofar hanci guda biyu akwai ƙofar kunne guda biyu akwai ƙofar baki guda ɗaya akwai kuma gaban mutum da bayansa waɗannan ƙofofi kowanne akwai a dalilin da allah ta'ala sama wa ɗan adam su da amfani da suke masa a cikin mutum bayan allah ta'ala ya yi tsoka ya yi ƙashi ya yi fata ya yi nama ya sa ɓargo ya sa jijiya ya sa jini ya sa ruwa yau mutum hanta ya masa sefa ya masa huhu ya masa huhu ya masa ƙwaƙwalwa ya masa zuciya ya masa hanji sannan kuma ya gani da ido ya ji da kunne ya shaƙa da hanci ya ɗanɗana da baki ya taɓa da hannu ya tafiya da ƙafa sannan baya aiki da fetur baya aiki da gas ba a masa caji da sola haka yake aiki kawai da kudura Allah amma in wani bangare na jikinka yana da damuwa sai ka ji duk jikinka ya taya shi zumunci idan aka ce haƙori na ciwo sai ka ji mutum ya ce wallahi je ban yi bacci ba a ce saboda mai ce saboda haƙori na hana ni bacci haƙori kaɗai wani bangare ne ƙanƙani a cikin jiki amma saboda zumuntar da jiki yake da shi in haƙori yana ciwo duk jikin ba zai bacci ba idan ɗan yatsanka yana ciwo sai ka ji mutum ya ce aijiya ido aijiya kasa bacci ne me ya faru ya ce ɗan yatsana ne yake ciwo saboda zumunta cewa ɗan yatsa yana cikin jiki da haka jikin gaba ɗaya sai ya amsa wa ɗan yatsa ya ƙi yin bacci saboda ɗan yatsanka yana da damuwa hakanan idan mutum idansa yana ciwo sai ka ga jiki gaba ɗaya kasa bacci saboda zumuntar da take jiki duk a haɗe suke to baya da za a yi wani ɓangare na ciwo kuma ɗaya ɓangaren bai sani ba duk inda aka taɓa a jikinka ko yake ciwo ko yake raɗaɗi ko yake zaugi ko yake da wata damuwa jiki gaba ɗaya yana amsa masa to haka musulmi suke wani a cikin al'umma hanta ne matsayin aikin da hanta take a jikin ɗan adam haka yake yi a cikin al'umma shine hantar al'ummar idan hanta ta samu matsala a jikin mutum to irin wannan mutanen in ba su kamar ganga jiki ne ba hanta wani aikin huhu yake a cikin al'umma yadda huhu yake aiki a jiki to shine huhun al'ummar idan huhu ya lalace a jiki to kamar matsayin wannan ne saboda al'umma gangar jiki ɗaya ce to wani huhu ne wani saifa ne wani ƙoda ne wani hanji ne wani ƙwaƙwalwa ne wani haƙori ne wani baki ne kowa da irin aikin da yake yi amma kuma jiki kwaya ɗaya izashtaka minhu udwun idan wata gaba ko wani bangare ko wani shashi a jikin mutum yana raɗaɗi ko yana zogi ko yana ciwo ta da'alahu sa'irul jasad sai ragowar jiki ya amsa ya amsa kira sai ka ga baki ɗaya mutum ya kasa bacci to idan aka wayi gari an kwakwali idanka baka ji zafi ba to idan ba a jikinka yake ba idan aka gutsuri ka baka ji zafi ba to kunnen ba a jikinka yake ba idan aka kama ɗan ka aka fincika baka ji zafi ba to wannan ɗan yatsan ba a jikinka yake ba in aka taɓa haƙorinka aka matsa shi da ƙarfi ko aka fincika har yayi jini baka ji zafi ba to ba a jikinka yake ba to kamata ya kowa a cikin al'umma ya dinga jin zafi da raɗaɗi a lokacin da wani shashi suke cikin zafi da raɗaɗi ya dinga jin damuwa don na ƙoshi ba shi yake nufin in kuma ce ba ruwana da wanda bai koshi ba don na ci ba shi yake nufin ka in damu da wanda bai ci ba don ina jin wato na sami wato a tufafi kada in ɗauka kuma wanda bai samu tufa ba kamar shi ba ba komai ba ne so kamata a ce tunaninka yana tafiya da irin halin da al'umma ga baki ɗaya take ciki da wannan ne kuma za a yi maganin kowace irin matsala don kowa yana jin shashi ne bangare ne na al'umma baki daya haka wani hadisi a ilimin balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kwarewa wajen iya dunkule magana mai yawa a cikin lafazi guda sai ya sake ba da wani misali shi kuma da gini wancan misalin jiki ne sai ce almu'minu lilmu'mini kalbunyan ya shuddu ba'duhu ba'da sai ce jiki mumini dangane ga ɗan uwansa mumini kai musulmi yadda kake kallo na ni musulmi yadda nake kallon ka kai musulmi yadda ka ɗauke ni ni musulmi yadda na ɗauke ka to kamar misalin bunyan kamar gini ne a ji a tambayi magina me ake bukata kafin a gini na farko ana bukatar filin ma ana bukatar zane da plan sannan ana bukatar a kawo yashi daban ake kawo yashi daban ake kawo siminti daban ake kawo bulo daban ake kawo rodi daban ake kawo dutse daban ake kawo katako duk abin da za a yi na gini pieces ake kasu daban-daban amma sai a zo a haɗa su a cuɗanya su a cakuɗa su a haɗa a yi gini mai ƙwari yanzu wannan filar da take gabanka lokacin kafin ta zama fila wanda yanzu aka ce ka dake ta da hannu kai za ka ji zafi a hannunka ko ka ji rauni a hannunka amma ka duba sai ka ga ayyashi ne da siminti da rodi da dutse kuma katako supportin aka rufe da daban-daban suke amma an hada su an kwaba an cuɗanya jubi karfin da suka yi to annabi alaihi salatu wasalam ya ce misalin muminai kamar misalin wato jasadul wahid kaga jasadul wahid ko kuma wato kalbuniyan kamar gini to haka nan gini za ka ga wani aikinsa fitila za ka ji an ce wannan electrician ne wannan plumber ne wannan kafinta ne wannan wane ne kowa zai zo ya ba da aikinsa in ana son a samu cikakken gini mai amfani za ka ga cewa ma'aikatan da suke zuwa su taru su aiki kafin a samu gini suna da yawa wani mai aikin ayan benda ne wani kafinta ne wani birkila ne wani electrician ne wani filamba ne haka kowa zai zo ya aikinsa wani ya sa gini ya iya wani filasta ya iya wani sa wuta ya iya wani aikin banɗaki zai yi wani aikin kaza zai wani silin zai sa wajen abubuwa sun fi ɗari waɗanda daban-daban daban ake sawa su pieces ai ta haɗa su har gini ya haɗi ya kwari kuma ya haske kuma duk abin da babu ɗin sai gini ya samu matsala in aka ce ba za a sa yashi ba ko ba za a sa siminti ba ko ba za a sa rodi ba akwai matsala ko a ce ba tagogi ko ba kofa ko ba banɗaki ko ba rufi ko ba wuta ko ba silin ko ba hanyar ruwa to shi yasa annabi alaihi salatu wasu ce almumin lilmumin kal bunyan in ka kalli gini abubuwa ake ka daban-daban a haɗe su su kwari da an ba kowa inda yake ba za su zama gini ba to haka ya kamata musulmi wani a cikin al'umma ya shi ne aikin da yashi yake a gini to shi aikinsa kenan wani siminti ne wani rodi ne na wani katako ne wani kusa ne ma eh? wani shine tagogin wani shine kofofin wani shine rufin in ba shi kasa zubowa za ta yi shine rufin wani sili ne wani shine fanka in ba ka ba za a ji zafi wani kuma wuta ne in ba shi ba za a ga haske ba to haka al'umma za ta haɗu ta ginu ta amfani junanta shine kyakkyawan misali na ƙwarewan manzon Allah alaihi salatu wasalam wajen jawami'ul kalim shi laraba suke kira jawami'ul kalam wato dunkulalliyar magana mai yawa amma a cikin lafazi kaɗan to haka nan kwatance na uku da annabi alaihi salatu wasalam ya bayar dangane ga muminai sai ce almuminu mir'atu ahihi. mumini madubin mumini ne mumini madubi mai amfanin madubi wa san amfanin madubi a game a yi mai tawon ga fuskar kaga na abinda madubi yake so yake ma shine ya duba maka ko akwai wani gyara a kwalliyarka ko akwai wani gyara a adanka ko akwai wani gyara a shigarka ko hularka ta yi baya ka ɗanyo gaba da ita ko ta yi gaba ka ɗanyi baya da ita ko ta ɗan makale ka juya ta sai ga isa ga mutu a jikin mudubi yana jujjuyawa ya wani haka goge nan goge nan musamman mata sun fi kowa sanin daraja madubi dan wata sai ta minti talatin a gindin madubi ta murguɗa nan ta murguɗa can ta ɗaga can ta sauke can ashe madubi gyara yake wa mutum so kake ya nuna ka da sifar da kake son ka fita da ita to lokacin da kake kallon mudubi me kake kallo fuskarwa to haka ake so ka dinga ganin dan uwa in dai har ka kalli mudubi ka yadda wannan fuskar ka ce to lokacin da kake kallo na ka dinga kallon ni kanka kake kallo ni ma dinga kanin kaina nake kallo to anan za a samu hassada za a samu cuta za a samu zalunci hmm? wani zai taba jinin wani ko dukiyar wani ko mutuncin wani shi sa ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum na ja kunnanku ku kashe junanku na ja kunnanku ku ci dukiyar junanku na ja kunnanku ku ci mutuncin junanku yau me aka fi a duniya ne ba a wuce dai ukun nan ko a kisan kai ko ko a kwace dukiyar mutum ko kuma a ci masa mutunci su kenan su ne annabi sallallahu alaihi suke cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kada wani musulmi ya taba dukiyar musulmi kada wani ya taba ran wani kada wani ya taba mutuncin wani sanai ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu na rantse muku da Allah wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake hannunsa la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ba ku ba aljanna sai kun yi imani duk wanda ka gani a aljanna mai imani ne wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku sami imani ba kuma sai an samu soyayya la yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ɗayanku ba zai zama cikakken mumini ba sai ya soma ɗan uwansa irin abin da yake soma kansa na alheri to ka kwatanta kanka shin akwai wani alheri da kake so a zuciyarka ba ka son wani ya samu irinsa don in akwai a to kai ba cikakken mumini ba ne in dai akwai wani abu da kake so ko na jin daɗin duniya ko na lahira ko na fita daga wahala ko na samun alheri kai kana son ka samu amma baka son ni ko shi ko ita ya samu to ka tabbata cewa ka bai cika ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi li nafsi irin abin nan da kake so kanka kana son ka fita wahala to ka so ma kowa ya fita kana son ka ji daɗi ka so ma kowa ya ji kana son baka son wahala ka so kowa ma kai sha wahala to wannan imanin da za mu ɗabbaka waɗannan hadisan guda hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsaloli da yawa sun kwaranye sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi tushen zamantakewar ya ce haƙƙul muslim alal muslimi sittun iza laqitahu fasallim alaihi iza laqitahu fasallim alaihi kana haɗuwa da musulmi so ake kayi abu uku kai fara'a kai sallama ka miƙa hannu a gaisa kaga kai aiki uku ita fara'a aikin me aikin fuska sallama aikin me aikin baki miƙa hannu fa aikin hannu to waɗannan ukun su ake fara gabatarwa da kowane musulmi ka haɗu da shi a duniya tabassu muka fi wajehi akhika sadaqa habba haushe yana cewa shimfiɗa fuska ya fi shimfiɗa tabarma ka zo guri duk a sha kunu a ce maka kuma ga tabarma ka ce a na fasa amma aka saka ma fuska aka yi maka murmushi aka yi ma far'a aka yi ma dariya to sai ka ji daɗi a ranka to shine annabi alaihi salatu wasallam ce sakon farko da zaka fara aika wa dan uwanka musulmi kun haɗu kaka ɓata rai kana ɓata rai zai shiga damuwa ko ya shiga zargi ko ya ji to me ya faru wanda mun haɗu ya ɗaura fuska me ya faru ne ne to shi yasa ya ce walau an talƙa a haka bi wajhin dalqin ko da ka gamu da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska ka kayi ladan sadaka idan ka mika masa hannu kuka gaisa za a warware za a karkade zunubinku yadda bishiya take karkaɗe ganyenta idan ka ce masa kuma assalamu alaikum ya ce wa alaikumus salamu ɗaya da ɗaya kowa sai samu lada goma goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah biyu da biyu kowa sai samu lada ishirin in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuhu uku da uku sai kowa ya samu lada talatin wani ya shigo majalisa annabi sai ya ce assalamu alaikum sai annabi ya ce ashirun wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce ishirun wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce thalasun so da kan ka tsaya assalamu alaikum baka kara ba ladan ka goma in ka kara da assalamu wa rahmatullah ladan ka ishirin in ka ce wa barakatuhu ladan ka talatin to mun za ka ga duk a goma muke tsayawa mafi yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam ba a son a kai ishirin din balle a doshi talatin sannan abu ukun nan su kake so ka samu a duniya su kake so ka samu a lahira salama da albarka da rahama to in ka haɗu da mutum sai ka ce ina roƙa maka aminci ina roƙa maka albarka ina roƙa maka rahama shi ma sai ya ce ina roƙa maka aminci ina roƙa maka rahama ina roƙa ma albarka haka fa muke gaisawa fassara ta kenan da hausa kana za ka ce a ah, ka aminta ka yi albarka ka yi rahama ne da hausa ai shi ma sai ce ka aminta kai albarka kai rahama to shi sa ce afshu salama bainakum ku yada assalamu alaikum a tsakaninku wai za ku yi tu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to sallama shine izala qitahu fasallim alaihi shine miftahul alaka da ka gamu da mutum kai masallama sallama shi ma ya amsa ka miƙa masa hannu ku gaisa ka kuma saka masa fuska wai za da aka fa'ajibu idan ya kira ka ko ya gayyace ka to fa'ajibu ka amsa masa an ce akwai irin su walima irin su ɗaurin aure duk wani taro ko duk ya kira ka zuwa ga ko ka taimake shi unsur kaka zaliman au mazuluma ka taimaki dan uwanka in kaga zai zalunci ka taimaki dan uwanka in kaga za a zalunce shi sabai suka ce ya rasulallah mun san yadda za mu taimaki wanda aka zalunta amma shi wanda ya zalunci ya za a taimake shi ci ku hana shi ka ba shara ka ce kaga wani bai kamata kai haka ba in ma kayi a nan akwai can sai ga mutu ya shiga hayyacinsa sai ya maiwa da wani haƙƙinsa to kaga ka taimake shi wai za da aka fa a jihu wai zastan su haka sahlau idan ya nemi waka ko nasiharka ko faɗakarwarka mutum ya ce ina da shawara annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda ya zo ya ce ina da yaman shawara ka to ya baka amana kakkai masa zagon ƙasa kakkai masa shigo-shigo ba zurfi kakkai masa ramin mugunta kakkai masa laɓa-laɓa ka ba shi shawara wacce ko kanka ne haka za ka faɗa ya ce almustasharu mu'taman wanda ya zo nemi shawarar ka to amince maka yi sai ka ba shawara mai kyau irin wacce ko kai ne iya abin da za ka yi kenan ko ya nemi taimakonka da allah an cuce ni ina son ka taimaka mu ko kuma ina son ilimi ka ilimantar da ni ko ina neman taimako ka taimaka min kuma kana da ikon da zaka taimaka masa sawa'un taimakon nan na kuɗi ne ko na ilimantarwa ne ko na faɗakarwa ne to sai ka amsa masa wai za marida fa'udhu idan aka ce ba shi da lafiya to cikin abin da yake kyautata zamantakewa ka je ka duba shi kuma ka kula da kyau duk sanda ka je duba mara lafiya zaka biya ji daɗi kamar an bashi lafiya kuma in ya warke sai ka ga alaƙar ku da shi ta ƙara ƙarfi dubiya da kuke gani tana wara matsala shi yasa ka ji an ce ai ko duba shi bai ba kuma shi ma zai ce ai da bani da lafiya ko ya zo ya duba ni in ya zo duba shi lafiya zai bashi amma zai ji daɗi a ce ka zo ka ce Allah sarki to sannu ka ji Allah ƙara lafiya ita wannan dubiyar akwai lokacin da ta zama wa'azi har ta yi dalilin musuluntar wani annabi alaihi salatu wasalam akwai wani yaro a unguwarsu ba yahude ne yakan zo a yi masa aike sai annabi alaihi salatu wasalam shi kuma in dai bai ga mutum ba sai ya tambaya yana lura da duk waɗanda suke tare da shi in kana zama a can sai ya duba can din ya ga kana nan ba ka sai ci a ah, ina mai zama a can din na a ci ya rasulullahi baya nan ku duba wata mata ce baka imra'atun sauda take zuwa take share masallaci ba wanda ya san sunanta har yau malaman hadisi sun yi iya binciken su wasu sun faɗa sun ce sun bu san sunanta ba amma imra'atun sauda kanat taqummul masjida sai ta zo ta share masallaci ta share masallaci ta tafiyar ta ba wanda ya san ta amma annabi alaihi salatu wasallam yana lura da ita sai ran nan ya duba bai ganta ba yace ina matan nan da take zuwa take share masallaci haka ce ya rasulullah ai kwana biyu ba ta da lafiya sai ce to in allah ya sa ta rasu ku gaya min ni da kaina zan je in mata sallah ya ce ni da kaina zan je na yi mata sallah da wannan mata ta rasu sai ta tashi ta rasu ko da rana ne ko da daddare inda rana ne suka ce to yanzu lokacin kailula ne annabi alaihi salatu yana kwantawa yana hutawa saboda wannan mata ba a tashe shi ba ko da daddare ne suka ce dare ne yanzu matan nan ta rasu da daddare bai kamata a taso annabi suka suka kamar rena al'amarinta suka je suka yi mata sallah sai washe gari annabi alaihi salatu wasallam ko bayan kwana biyu yace ina matan nan ne da take sharan masallaci kun ga har yanzu yana tambayar ta aka ce ya rasulullah ai ta rasu ita ah, ba na ce in ta rasu ku gaya min in je in mata sallah ba aka ce ya rasulullah ai ta rasu ne lokacin kana dan kailula muka ga ba sai an tashe ka ba yace dulluni ala kabariha ku je ku nuna min kabarinta ya shige gaba aka shiga makabarta aka je gindin kabarinta annabi alaihi salatu ya kai sau sau suka yi sau ce Allahu akbar yayi mata sallah a cikin kabarinta bayan ya gama sallah sai ce wa sahabbai duk wanda na yi masa sallah Allah yana sa masa haske a cikin kabarinsa to wannan mata annabi alaihi salatu yana so tunda tana sharan masallaci kada ta samu duhu a cikin kabarinta kuma ya zama wanda zai mata sallah manzon Allah ne shi yasa da bai samu yi mata sallan ba ya je ya mata da haka cikin bidatul mujtahid wani haitul muqtasid da ya kawo mazhabobin malamai akan yin sallah wa wanda ya mutu a cikin kabari za a iya masalla da ya kawo mazhaba imam malik sai ce imam malik bai amince a je kan kabari a wa gawa sallah tana cikin kabari ba ya ce wancan abu da ya faru hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malam abu hanifa ya ce a'a idan shugaba ne ya makara kama a ce an gayyaci gwamna jana'iza ko an gayyaci babban limami ko wani babban mutum ko kawar kamar ɗanta eh, idan uba ne ko uba ne ɗansa ne sai ya zama ya rasu baya nan da ya zo ya tara an gama jana'iza to zai iya zuwa kan kabarin ya yi wannan sallar da shi bai samu dama ba haka abu hanifa ya fassara wannan hadisin shi kuma imam mali ya ce khas ne ga annabi alaihi salatu wasalam shi kuma imam shafi'i da imam ahmad da dauda az-zahiri su kuma suka ce wannan hadisi yana nuna idan ka zo ka tara an gama sallah din baka samu ba kuna da yawa ko ba a ba muku gawa ku sake mata ba to kwa iya bi bayan an binne ta ku je ku mata sai imam ahmad ya ce amma kada ya wuce wata guda idan ƙasa da wata guda ne za ku iya za ku yi amma in gawar ta wuce wata guda a ciki to ba a da bukata a ji a kuma yi mata sallah a ciki kun ga yadda malamai suka ɗauki hadisin wannan mata mai share masallaci yadda ya ba malamai asamin aka dinga zaƙulo hukunce-hukunce a cin hadisinta wasu ka ce kuma wannan ya nuna girman mutumin da yake kula da masallaci ka gina masallaci ko ka sa masa kafin ko ka sa masa fitila ko ka yi masa rijiya ko ka gyara shi ko ka sai masa inji ko ka gyara banɗakan ko ka canza kafin ɗin ko ka dinga wankewa ko ka ɗauki nauyin limamin ko ladanin ko karantarwar da ake yi ko karatun da ake yi ko injin da ake ka zuba mai duk wannan za ka shiga cikin irin hadisin waccan matar da ta raya masallaci ta hanyar shara da ku ɗauki mutum yana sharan masallaci a ce ai bai da sana'a me yake yi masallaci fa yake sharewa wataƙila ma yi ne ma auren ce to ya zan shi yata mutumin da ba shi da wani aiki sai sharan masallaci ashe babbar daraja ce a ce ka share masallaci kuma bahaushe ya ce in ba kai sharan masallaci ba na'am kai to a ƙara ma kasuwa da ka je kai shara a wani gurin da bai kamata ba to kun ga ashe kenan wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana la'akari yana lura da sahabbai to da yace wannan yaron ba hude bai gan shi ba sai ya tambaya ina yaron nan saka ce ya rasulullah ai an sanar kwana biyu ba shi da lafiya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ko raka ni in duba shi kula da kyau ba yaran su ɗaya ba ba addinin su ɗaya ba kuma babansa makiyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi alaihi salatu wasalam ya ga ya cancanci saboda haƙƙin makotaka ya je ya sauke haƙƙin makotaka ya zo ya sallama da bayahudan nan ya fito ya ga annabi alaihi salatu wasalam kofa gidansa abinda bai taba gani ba ko bai taba tsammata cewa annabi alaihi salatu wasalam zai zo har kofa gidansa ba sai ya ce me ya kawo ku gidana ya ce labari muka samu ɗanka ba shi da lafiya shine muka zo mu duba shi bai yahuda ya ji daɗi kamar ni yanzu duk da gabar da nake da ku da kiyayya amma ku ji ɗana ba shi da lafiya har ka zo da kanka ka zo ka duba shi sai wa annabi sallallahu alaihi wasallama iso ya shige gaba aka je har inda yaron yake kwance yaron ya ga manzon Allah alaihi salatu wasallam ya zo hakkansa sai farin ciki ya rufe yaron baban yaron ma farin ciki ya kama shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ga ai dama ta samu ta wa'azi sai ce ma yaron yaro ka musulunta sai yaron ya kai kalli babansa so da ya san ba mai hana shi shiga musulunci sai babansa ko zai shiga musulunci yana tsoron babansa sai baban shi kuma kunya da kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kama shi sai ce ma yaron ati abal qasim na yardan maka ka musulunta ka bi baban alqasim ya ce ya yarda masa ya musulunta yaron ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah bayan kwana uku kacal bayan kwana uku kacal da wannan ziyarar sai yaron ya cika sai bai yahudan ya zo ya yi sallama da manzala ya ce nima abin da ya kani gidanka ɗana da ka je dubawa kwana uku da ya wuce wanda na ba shi dama ya musulunta to Allah ya masa cikawa don haka naku ne ku zo ku ɗauka ku yi masa jana'iza irin taku ku binne shi a makabarta irin taku annabi alaihi salatu wasallam ya tura sahabbai suka shiga gidan wannan bayahudi suka ɗauko ɗan bayahudan da ya riga ya musulunta aka zo aka yi masa sallah aka yi masa jana'iza irin ta musulmi aka binne shi a baki'a har yanzu yana na kwance a baki'a wannan kyakkyawan zamantakewa ne ya tasiri ya kawo wannan shi yasa wani malami yake cewa ku kira mutane zuwa ga musulunci da halayenku ba da bakinku ba domin idan kuna kiran mutane da bakinku halayenku suna sabawa to mutane sun fi tasirantuwa da halin mutum fiye da abin da yake faɗa da bakinsa shi yasa zaka ji an ce ai yana faɗa amma baya aikatawa so da haka ka kira mutum da halinka in kai masa alkawari ka cika in kai masa magana kai gaskiya akwai lokacin da wani ibo ya musulunta a kano kun san dalilin sa kuɗi ya tsintar musulmi eh, ya jefar musulmi ya tsinta ya bashi shi a su ba a tsintuwa a bayar ya zubar da kuɗi a jaka makudai mutumin ya zo ya ga jakar ya ce ai wannan jakar kama wani ibo aka ta neman sa ba gan shi ba sai aka aje su a wani kanti a duk sanda ya zo a bashi dama a musulunci sai an shekara ana cigiya kaka ga abu a ƙasa ka ce Allah ya baka ya baka mai ba abin da ya baka a kara makalla ka sa ka ake da mutu ya gaba ƙasa sai ce Allah ya bani ya baka mai kayan mutane an rufa sanatan sai ka shekara guda kana cigiya sai da aka aka ajaje kan nan shi kuma ya neme ta sama da ƙasa ya rasa har ya haƙura ya yi kukansa ya yi musifarsa ya haƙura rannan bayan watanni sai ya biyo ta layin wannan inda ake jakar take ya zo ya gitta ta kofar kantin wanda ya tsinci zakar sai ya ga kamarsa sai ya biyo ya zo ya taba shi kai ka taba zuwa nan ka biyo ta nan ita ya manta shi ita to ka da wata jaka jaka ice eh zo aka zo da shi jakar yadda yadda ita aka aka ɗauko ta yana ta bari ya ga jikarsa ce ita ya ta nema aka zage jakan nan malam sai ga makudan kudi a ciki aka ce masa ga kuɗinka ya bude ya kirga ya ga kuɗinsa ne cif ba wanda ya ɗauki kokobo a ciki ya ji daɗi ya ce zai ba da kwamishin aka ce ai ba karɓar kwamishin anan ya ce to wannan me haka aka ce musulunci ne ya ce in ka tsinci abu kakkaci kakkasha sai ka yi cigiya shekara akwai abubuwan da 'yan kaɗan ne irin su abu mai lalacewa da an faɗi wasu istisna'at amma dai asali ka a taɓa sai ce a kai shi musulunci zai masallaci zai musulunta aka zo ya musulunta ya wanka aka yi sallah a zahar da shi ya koma garinsu yana gaya mutane shi fa abin da ake faɗa akan musulmi shi fa bai ga kuma hakan ba so dama in ka cutar da wanda ba mu ba ai da kai zai amfani ya je ya ta zagin mu wani ɗan kasuwa a suka yi rigimar bashi na kuɗi tsakaninsa da wani shi ma ba musulmi ba ne muna hizba sai ya kai shi aka ta wahala wajen 'yan sanda kuɗi suka ƙi fitowa sai ya ba shawara ce ka kai shi hizba ya kashi hizba muka kira shi musulmin gefe muka ce shi ya fita yanzu kai a matsayinka na musulmi a matsayinsa na wanda ba musulmi ba kafiri a matsayinka na ɗan gari a matsayinsa na bako a matsayinka na bahaushe a matsayinsa na inyamuri a matsayinka na ɗan gari a matsayinsa na bako yanzu ka cuce shi mai wani saƙo ka ba shi ya je kai garinsu me zai je ya ce a kanmu musulmi yanzu wani zai ce masa yana sha'awar musulunci me zai ce masa so da haka ka ba bashi kudinsa kawai ba wani maganan dogon turanci ya ce to insha allahu zai iya ba da kaso zai kasa kudin uku zai ba da kaso ɗaya yau bayan sati zai kawo kaso ɗaya ba wani sati zai kawo kaso ɗaya muka je ka kawo ɗayan ya je kawo ɗaya bisa uku na kudin muka bashi muka ce ungo ga ɗaya bisa uku ya kawo bayan sati ka zo ka karɓi wani kasa bayan wani satin ka zo ka karɓa kuma ya cika alkawari ya kawo kudin nan cif in murin nan ya mamaki da ana cewa kakka je hizba ainihin kawai su musulmi kawai suke mu'amala da shi ya ce shi yanzu ya san me hisba kuma zai je ya gaya wa 'yan uwansa cewa ko gaban musulmi ka je za a yi maka adalci ko da musulmi ne ya cuce ka kaga wannan shine saƙon da ake so da halayenmu mu turawa saƙonni zuwa ga waɗanda to mu a tsakanin ma mu zauna lafiya ba to ina ga kuma wani na waje wancan ya buge wancan wancan ya make wancan wancan ya hantar wancan wancan ya bata sunan wancan wancan ya zubar da wancan to ya aka yi to wannan shine matsalar mu ta zamantakewa ta lalace in ku zamantakewa ta lalace to imani gaba ɗaya tafiya yake yi domin annabi alaihi salatu wasalam ya alakanta zamantakewar mu da imanin mu yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmut me ya kawo alaƙar imani da faɗa alheri ko shiru imaninka da Allah da ranar lahira yana da alaƙa da abin da kake faɗa na alheri ko ka shiru idan abin da kake faɗa sharri ne abin da zai kawo fitina ya kawo tashin hankali ya kawo yaƙi ya kawo ɗarɗar ya kawo tashin hankali ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan ƙabilanci ko da wani suna kake faɗan maganganun da zai kawo ɗarɗar da tashin hankali a cikin al'umma ko kake wasu ƙage ko kake wasu sharri ko kake kawo labaran karya waɗanda za su tada hankalin jama'a duk wannan yana cikin abin da annabi ya yaƙa da cewa ka ja bakinka kai shiru in ba alheri za ka faɗa ba sadai sake alakanta imani cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu duk wanda akwai imani da Allah da ranar lahira a tare da shi in yayi bako yayi wa bakon nan karamci duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama makocinsa ya ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu sabai suka cewa ce man la ya'munu jaruhu bawa'iqahu wallahi ba shi da imani hasu uku ya ce wanda makotansa ba su gamsu da irin yadda yake mu'amala da su ba yana cutar da su saboda haka abin da zai cuci jama'a akan hanya ma kana tafiya ka ɗauke alama ce ta imani imadatul aza an tariq kuma yace ra'aytu rajula yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala zahri tariq kana tu'zin nas annabi alayhi salatu wasallam yace naga wani mutum yana shawagi a gidan aljanna ko ina shiga yake yi kun san abin da tafiya yake kawai ya ga wani abu zai cuci mutane akan hanya ya ɗauke shi saboda imaninsa cewa ba zai bar wanda yake cewa in ka tsallake shi kenan menene ake cewa in jifa ya wuce kanka ko ina ya fada ko ka gani in hannunka menene in gemu dan uwanka yana cin wuta ka shafa naka ruwa don allah naka ne yake bukatar ruwa ko nasa a inda ake gobara ba na ake neman ruwa ba to kaga amma dan mugunta ga inda ake bukatar ruwa kuma ka sha hawa naka da ba bukatar ruwa to sai an cire wannan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe yace in ka ga abu ko da kai ka tsallake sai ka ga rami ne ko kuma karfe ne wani zai iya takawa da mota ya fasa taya ko kwalba ce wani zai iya takawa iyanke yanke ko tsinin tsinken tsire ne wani ya jefar akan hanya wani zai iya takawa ya ji rauni ko wani abu ne ya yi tudu wanda mutane suke cin tuntube suke faduwa sai ka gyara abin imaninka ne ya sa kai wannan to wannan zai iya kai ka aljanna kun ga aikin ga zamantakewa wata mage ta taimaka ta shiga aljanna ta shiga wata a mage ta wa azaba ta shiga wuta wata kuma ta taimaki kare ta shiga aljanna ai ba karen aka duba ba ba magen aka duba ba rashin imanin aka duba can kuma imanin aka duba waccan matar da ta shiga aljanna saboda kare ai annabi alaihi salatu wasallam ce karuwa ce ma kaga dai karshen mace dai lalace mace ace ta zama karuwa to ita karuwa ce goba tuba ta daga karuwancin ba fa yawon karuwancin ma ta taho ta rasa ruwa sai ta hango rijiya amma rijiyan ba guga saboda kishin da ke damunta ta shiga rijiyar ta yi amfani da mu ta kafa ciki kamar kuffi ta ɗebo ruwan da shi ta sha za ta tafi sai ta ga kare shi ma ya zo bakin rijiya yana leƙawa amma shi ba zai iya shiga ba amma yana neman taimako da agajin ina ma wani zai ba shi ruwa sai ta faɗa a ranta ta ce kai irin kishirwar da ta dame ni har ta sa na yi ƙundin bala na shiga rijiya to irin ta ce take damun karen nan shi ma barin jin ɗebo masa sai ta sake komawa rijiya karo na biyu ba don kanta ba sai don tausayin wannan halittar ta ɗebo ruwa ta zuba kare ya sha kusa mai Allah ya ce mata fa Allahu laha fa laha ba ci aka yi ta tuba fa babu inda aka ce ta tuba ba tuba ta ba amma Allah ya ce na gode kuma na yafe miki shi sa gafir zambi sannan wa qabilit taubi sannan shadidul iqabu zatawul bi'i ibadi anni ana al rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al rahim Allah ya ji kanta saboda iya mu'amala da dabba yau kaga yadda muke wa magunan gidanmu wani bugo mu yaran nan yana kuka ya ce wallahi malam mage na ce ta shiga ɗaki na kan kafet ta kashi shigo wannan da zan yi na tuɓe takalmina daga cikin safa ɗora kafan nan tawar da zan yi a kan kafet ɗin nan sai na ji ta a cikin kashin mage wannan abu ya bani haushi da na juya na kalli mage nan da na sa kafa na dake ta na da ita sai da ta haura katanga ya ce ana zagayawa ka tare da magen nan jini ta baki ta hanci yana fita dalilin mutuwar magen kenan shine yake ta kuka me zai yi ya ga an ce ga wata mata ta ɗaura mage ba bata bata abinci ba na ta tafi wuta shi kuma ga shi abin da ya faru ya ce shi ko me ake ko azumi sittin ake shi zai iya saboda abin ya dame shi na ce ni ban wanda ya ce an kashe mage azumi sittin ba san kuwa kara kalla cikin bincike binciken ka ka binciko inda an kashe mage me za a yi ba na ce inda abin da na sani ka yi ka ita kuma abin nan zuciya ce shi yasa ake son a dinga barin zuciya ta huce kafin ai hukunci na ce wani ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yi min wasiya ya ce la ta gazab kai dai ka rage fushi ya ce sai me ya ce kai dai ka rage fushi to da ya san shi da fushi in aka yi fushi komai na barna a cikin fushi ake yinsa a yi saki a kisa a zagi a faɗi munanan kalmomi sai mutum ya sace kuma ya zo yana da dama cewa kai wallahi ban so na faɗa abin nan ba da Allah ka yi haƙuri ai fushi ne ba ka ake cewa ba to shine ya ce to ka a yi shi da yawa in an yi a sako in an yi shi a shiru ka a yanke hukunci a zauna a alwala a sallah a kwanta a bar gurin saboda ya tafi kun ga wannan duk shine zamantakewa da ta lalace in muka gyara waɗannan zamantakewar kowa ya zama an kori hasada an kori keta an kori mugunta kowa yana son dan uwansa yana masa fatan alheri yana man nasiha yana kiransa zuwa ga alkhairi to sai ka ga Allah yana saukar da alheri a cikin al'umma sai ka ga alheri yana lullube al'umma sai ka ga albarka tana sauka sai ga rahama tana sauka yan sai da ta kai a zamanin annabi alaihi salatu wasalam zamantakewa tsakanin masu kuɗi da talakawa ta zama ta gasa ba ta hasara ba ta gasa talakawa suka yi dandazo suka suka samu annabi suka ce ya rasulullah zahaba ahli dusuri bil ujuri masu kuɗin zamanin ka sun kwashe lada yusalluna kamanu salli wa yasumuna kama sumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ya rasulullah suna yin sadaka sallah muna sallah suna to kun fa suna yin sadaka da kuɗin su mun ko ba za mu iya yin sadaka da kuɗin ba sai ce kuma Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka suka ce kamar me ce kulli tasbihatin sadaka baka da kuɗi kai ta subhanallahi da kun ka zauna kana gulma kana tsurku kana annamimanci kana kinibibi ka shagala da subhanallahi bana ko ka dau musafi kai ta tilawa kullu takabiratin sadaka kai ta Allahu akbar Allahu akbar sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka kai ta la ilaha sadaka ne sai ce wa amrin bil ma'ruf sadaka kai umarni ai kyakkyawa sadaka ne wa nahyin amun karin sadaka kai karshe ma ce wa fi bud'i ahadikum sadaka in ka rasa abin sadaka ga mataka ka tafi wajen mataka ma sadaka ne suka ce ya rasulullah mutum ya je biya sha'awarsa ya ce to in zina ba za a rubuta masa alhaki ba suka ce ya ce to nan ma za a bashi sadaka saboda a buɗe maka ƙofa alheri kullum rufin sadaka ya ce ka taimaka wa mutum ya ɗora kaya ko ka taimaka masa ya sauke a musulunci sai an baka sadaka mutum ya zo zai sauke kaya ce da Allah ku taimaka mu in sauke ko ku taimaka mu ko mota ta ta mutu da Allah ku taimaka mu in tura mutane da suka zauna akan hanya suke hira sai annabi alaihi salatu wasallam zo zai wuce gansu ya ce ya ce ku ƙara zama a nan mafi sharrin gurin zama shine ku mai da majalisa akan hanya suka ce ya rasulallah ai nan ne gurin hirar ba da makawa sai mun zauna a nan to ina za mu sai ce fa za a illal julus fa utu dariqa in kun ce lalle sai kun zauna akan hanya to hanyar nan tana da tana da haƙoƙi suka ce wa ma haƙƙo dariqi ya rasulallah yace gabdul basari ku dinga ƙasa da idan ku ku daina tsirawa matan mutane ido za su wuce yaya wa kaful aza ku rike bakin ku ku cutar da kowa ba gulma a ce an ah, kaga mutumin nan sai fari yake ai kuɗi ya samu wani ce an ah, Allah sarki sai baki yake a ce ai tsaya cewa yi Allah sarki kaga sai siran cewa yake to ko abace ta kama shi a ce yi kiba su ce kai na samu kuɗi ne ma kai arziki su zage ka ka tsiyace a zaƙe ka kai baƙi a zaƙe ka kai fari a zaƙe ka kai kyau a zaƙe ka kai muni a zaƙe ka cikin da Allah su yan majalisa kenan ba su da aikin yi sai tali la ya yi baƙi? to da me zai yi na ronku da baƙinsa ya yi fari to ya kuke so yi in ka yi kuɗi a ce ka yi kuɗi in ka ƙi kuɗi a ce ka ƙi kuɗi ka ɗan adam yau ya gane hali to 'yan zaman majalisa kenan sai ce kaful aza wa amrun bil ma'ruf wa nahy anil munkari sannan kuna kan hanya duk abin da kuga ya dace a bada umarni ku bayar abin da ya kamata a hana ku hana mutum ya zo yana cigiya ko ya zo yana neman a sanar da shi wani guri ku sanar da shi to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata kofa ta alheri wanda bai bude mana ba ko babu wata kofa ta sharri wanda bai kulle mana ba shi sa yake cewa inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lishar wa inna minan nasi nasan mafatihu sharri maghaliqu lil khair fatuba liman ja'ala Allahu mafatih al khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatih shar ala yadayhi yace mutane kashi kashi ne akwai waɗanda su ne mabudin alheri makullin sharri akwai kuma waɗanda suke su ko mabudin sharri ne makullin alheri ma'ana su ne dalilin yaduwa alheri a cikin al'ummansu waɗannan kuma su ne dalilin yaɗuwar shar a cikin jama'a sai ce to madalla da duk mutumin da ya sa wani alheri ya faru a cikin al'umma ta hanyarsa matir da mutumin da wani sharri ya faru a ce shi ya jawo a ce ai sharrin da kuke ga faru shi ne sababi to kaka kuskura ka zama sababin faruwar sharri ko kuma a zo da sharri ta hannunka madalla da mutumin da alheri ya biyo ta hannunsa a ce ai shine dalilin gina masallacin can ko shine dalilin wancan ya mallaki gida ko wancan motar ta hannunsa wane ya samu ko kuma wane da ya aure shi ya shige masa duk alheri a ce kai kai ko da kai aka yi ko da sa hannunka ko da goyon bayanka to haka ya kamata musulmi ya zama amma a ce ai duk inda aka ga ana tsiya da shi duk wata tsiya da shi a ciki to wannan sharri ne fawailun liman ja'ala lahu mafati hashar ala kun ga yadda annabi alayhi salatu wasalam ya wa al'ummar sa kofa ya rufe duk wani sharri ya sa muka zauna lafiya kuma ya tsara mana zamantakewa da haɗin kai tsakanin musulmi yadda wani ba zai cuci wani ba wani ba zai zalunci wani ba wani ba zai shiga haƙƙin wani ba wani ba zai ci mutuncin wani ba kai lau an safan nasu lastara halƙadi da mutane sun aiki da waɗannan shawarwarin to za ka je ka tara kurkuku ba kowa za ka je ka tare da alƙali yana fifita ba shari'a ko ɗaya a gabansa ka je kurkuku gaba kowa ka je ka tare da 'yan sanda kawai suna shan fanka ka ce lafiya su ce to ai ba a yi ba mutane duk sun zauna lafiya ba a kawo mana kes ko ɗaya ba karancin kes shi ke nuna al'umma ta fahimci juna an yi zauren sulhu a unguwa fitina ta faru tsakanin makoci da ai sai ba sai kun je gaban yan sanda ba ku zo gaban liman ya muku ya muku nasiha ya muku shawara zauren sulhu kowace unguwa yi zauren sulhu in abu ya faru a ce a je zauren sulhu a zauren sulhu nan akwai limami akwai dattijan unguwa akwai manya akwai masu kima da masu daraja suna ba da shawara a wara matsala ba sai ka kai shi kara ba zo kai ba shi kudinsa kai kyauta kai gyara masa kai yi masa kaza duk sai ga zauna lafiya to wannan shine abin da saƙon da musulunci yake bamu a tsakanin zamantakewa tsakaninmu da allah da ya halice mu da zamantakewa tsakanin addininmu da aka aiki sai a ce addinun nasiha addinu an nasiha addinun nasiha kulna liman kala lillahi nasiha lillahi ku kyautata tsakaninku da allah ku so allah ku girmama allah ku ƙaunaci allah ku girmama Allah ku yi kwaɗayin rahamar Allah ku ji tsoron azabar Allah in Allah ya sa ku ku yi ku tashi ku yi in ya hana ku ku hannu in ya ba ku ku yi godiya in ku samu ba ku yi haƙuri in kun yi laifi ku tuba ku bauta masa da ikhlasi wani kitabihi ku iya karatun ƙur'ani ku san fassararsa ku san ma'anarsa ku yi aiki da shi wani rasuli ku san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku duk labarin da ya kawo ku yarda hukuncin da ya ku karba ku so shi fiye da yadda kuke son kanku da iyalanku da duk duniya baki daya ku bi shari'arsa ku bi koyarwarsa ku karanci sunnarsa ku yi aiki ita ku yada ta ku ki bid'a wali kitabi wali rasuli wali a'immatul muslimina a'immatul muslimina malamai da shugabanni malamai na addini da shugabanni na siyasa su ne shugabannin al'umma waɗannan su ja nasi waɗancan su aikata to duk suna da daraja musulunci bai yadda a zagi malamai ba bai yadda a zagi shugabanni ba duk al'umma da take zagin malamanta take zagin shugabanninta to ba kuma abin da ya rage mai daraja a cikinta wanda ya buƙaci nasiha a yi masa cikin hikima wa ammatihim da kowa da kowa general kowa da kowa public kowa a bashi haƙƙinsa a zauna lafiya to wannan shine saƙon manzon Allah alaihi salatu wassalam dangane ga zamantakewa da alherin da ke kunshi a cikin zamantakewa muna fata allah ya ba mu kyakkyawan zamantakewa ya ba mu kyakkyawan fahimta ya sa mana albarka a rayuwarmu ya yaye mana musifa ya yaye mana bala'i kuma mu da addu'a addu'arka a cikin sujjada addu'arka a talatinin dare ga kanka da jiharka da ƙasarka da al'ummanka wannan shi ake bukata ga kowa in ka sa goshinka a ƙasa ka ce allah ga zamfara nan a hannunka allah ga najeriya nan a hannunka allah ga mu a hannunka ka ga abin da allah zai kowa a ce duk musulmi ya kai goshinsa ƙasa yana gaya allah mu, wallah allah zai yayi mana ita ai shi allah ba wai roƙo ne baya ji ba sharaɗin roƙon ne ba a cikawa akwai lokacin da baka ma cika roƙon ba in allah ga dama sai jarabce ka baka yanzu iblis ba ya roƙi Allah ya bashi tsawon rai ba ya bashi ko bai bashi ba ya bashi ga shi tsila'ananne ne amma ce an zirni ila mai ba'athur qala innaka minal munzari Allah ba ni rai ba ni tsawon rai in ci gaba har alkiyama yace na baka amma dai na tsine ma yace shi baya neman a yafe masa amma dai a bashi tsawon rai saboda haka muna bukatar addu'a yawaita addu'a mu ƙara kusantar Allah mu ƙara nisa daga sabansa saban Allah yana ƙawa su ƙara sarkicewa duk abin da ka san haƙƙin Allah kowa je kula da matarsa ka duba ka da matarka haƙoƙin da Allah ya ce kana ba matarka ciyarwa shayarwa tufatarwa ilimi haƙƙin mu'amala aure amma mutum ka zo an yanka maka tsire an maka haɗin delegate ka gane can mata ka kabata da haɗin asu ba ka ga dole a shiga matsala ka ga mutum ya zo ya ce a fasa masa kwai biyar a haɗa masa cinye kaza ya ce don can gida kuma ko ɗan gishiri ya ka barbada a miyar kuma ya shiga a kawo masa ya ce wallah ya ƙoshi. ka ci yadda ya ta abin da ka ci ka sha yadda ya ta abin da ka sha amana Allah ya baka 'ya'yanka kaka ba su ba ilimi kaka ba su ba sutura kaka ba su ba makaranta kaka ba su ba tarbiyya ka tambayi daga ina suke ina za su ina suka je ina suka fito da wa suke abota tanka iyaye yana cin abin da Allah ke kwashe al'umma albarka ya hana su zaman lafiya in ana wulakanta iyaye in dai iyaye suna kuka maza ko mata wallahi ba za a gama lafiya ba kowa je duba babansa da babansa ya alaka su take tsakanin babanka da babaka ya alaka ka take da su in ba saban Allah suka sa ba komai suka sa ka kai sai kai banda saban Allah yau iyaye an mai da su wasu gida da hama sai mutum ya shawara da abokinsa ya ki shawara da babansa a kasuwancinsa a aurensa a zamantakewa sai ce ai shi dattijo ne bai san me ake ciki yanzu ba sai a jingine shi sai dai a ji a gaishe shi amma ba a shawara da shi kun ga dole a ga musifa aiko saboda aka Allah mun tuba Allah mun kawo kara gare ka ka ba mu lafiya ka za mu zaman lafiya ka yaye mana musifa da bala'i ka yi mana arziki wannan abubuwa Allah duk mun kawo kara su gurin ka ba abin da ya gagare ka komai yana da lokaci a gurin ka mun san duk waɗannan abubuwa za su zama tarihi duk waɗannan abubuwan da ake ta kara ake ta kuka ake duk wata za zama tarihi shi Allah baya dawamar da komai komai komai musifa ta musifa an ta tsiri ta tsanani sai kaga kuma ta kau sai ka kamar ba a yi ta ba sai dai wani yazo yana bada labari ai yanzu ya fara duba tarihi wanda bai gani ba bai san me aka yi ba yakin duniya na yakin duniya na biyu an kashe miliyoyin mutane ba su labari kawai muke ji ba to wata ran sai dai ka ji ana labari ai a can baya an taba samun dan wani lokaci da aka tamu tashin hankalin da tafiya ma take gagara yanzu ya zama tarihi da komai zai zama tarihi insha Allah to muna fatan alheri ah, ga wannan jiha ta zamfara da wannan birni na gusau da wannan ta mu najeriya allah ya ba mu lafiya ya kara mana zaman lafiya saboda kun rubuto tambayoyi da yawa kuma akwai bukata amsa wasu tambayoyin daga ciki kuma gashi zai mana ta'aliki nan zan tsaya abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa ita wannan lacca yadda abubuwa suka taso tun da farko tun zamanin annabi yusufa alaihi salam aka fara samun matsalar 'yan uba mafarki kawai annabi yusufa ya ga tauraro goma sha ɗaya da wata da rana suna sujjada gaisuwa a gare shi amma sai da aka shekara arba'in yana shan wahala aka jefar da shi uku tulu yusufa aka jefa shi a rijiya aka yi kaza aka yi kaza ya shiga kurkuku ya gamu da kaza saboda wannan mafarkin da ya na ɗaukaka ne ita kuma ɗaukaka sai bayan shekara arba'in za ta zo da aka ya gamu da irin abu matsala 'yan uwa saboda haka idan uba yana son ya ware wannan matsala shi zai yi wa 'ya'yansa tarbiyya ya cire musu wannan aƙidar ta ɗan ɗaki-ɗaki ya cire musu aƙidar jin haushin juna ta hanyar yi musu adalci da daidaita su da kuma tafiyar da su wani uban fada kansa yake haddasa yake rusa gidansa kafin ya mutu yake kashe gidansa kafin ya mutu sai ya fi son maza ya ki mata ko ya fi san masu kokari ya ki marasa kokari ko ya so masu lafiya ya ki marasa lafiya ko ya so 'ya'yan wance ya ki 'ya'yan wace ko ya ba waɗancan ya hana waɗancan sai su tashi da kulli a zuciyarsu so da yana mutuwa tun ba abin da shi ba za ka ga an fara rigima so da iyaye ne za su fara assasa rushe wannan aƙida ta ƙiyayya tsakanin 'yan uba idan uba ya tsaya ya haɗa zumunta da son juna da haɗewa da mulmulewa da curewa da dunkulewa da lailayewa a cikin dangi da 'yan uwa to za a zauna lafiya kuma sannan idin dinga haɗa da addu'a domin wannan abin ya yi tasiri ai ko yahudawa sun ƙi bin annabi sallallahu alaihi saboda matsalar 'yan uba hasadan min inda an anfusihim min ba da mata bayyana humul haq sun ce ai abin da yasa ba za su ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga gidan Isma'ila ya fito su kuma 'ya'yan gidan Ishaqa ne shi kuma Ishaqa shine dan gidan Saratu shi kuma Isma'ila shine dan gidan Hajara ita kuma Saratu ita ce uwar gida Hajara ita ce amarya kuma Isma'il ne babba sannan kuma aka haifi Ishaqa to tunda an fitar da annabi eh, Yaquba daga gidan annabi ishaƙa kuma an fitar da annabi yusufa wanda kuma su sha biyun nan su ne banu isra'ila sai suka ce ai in dai za a aiko annabin karshe sai dai fito a wancan gidan tun da bai fito a wancan gidan ba ba za su bu ba kun ji dalilin da yasa yahuda suka halaka akan yan magana yan uba ne da kun ashe matsala ce mai wahalar gaske sai idan allah ya taimaki mutum ya tsaya ya assasa alheri a tsakanin 'ya'yansa ya hada da addu'a ya hada da shawara to insha allahu matsalar za ta kauko za ta ragu insha allahu wannan ba tambaya ba ce amma dai akwai bukatoci biyu daban-daban da aka rubuto mai bukata ta farko yake cewa yana roƙon malam ko da so biyu kacal a cikin shekara ya rinka ziyarto mu domin isar da sabo sai bukata ta biyu su kuma suka rubuto cewa suna son malam ya taimaka ya ba su lambar da idan suna da tambaya suna ya turawa a taimaka musu da amsa kuma suna fata malam zai karbi waɗannan bukatocin to ai zamfara gida ce duk da dai yau shekara guda cirke na rabona da garin nan tun ranar da jamilu shinkafi ya rasu na zo aka yi sa muka sauka a gidan alhaji musa mallaha ya mana abinci muka tashi sha biyu muka bar garin nan muka isa wajen karfe ukun dare kano to tun wannan lokacin yau shekara guda kenan to wannan insha za a duba in sha za a duba sannan sannan waya ta ai da kai wayoyi na duk suna na kan intanet da kai sacin ka sa suna na zaka ga lambobi na ni lambobi na guda biyu nan kowace ta fi shekara 20 a hannuna ba na kulle su ba na rufe su duk wanda ya kira ni in ba abin da nake tun safa ɗaukan waya nake hayyan ma ba na gajiya wani ya ce ya bugo ya gaishe ka kaga alheri ne wani ya ce ya bugo a bai shawara kaga alheri ne wani ya ce ya bugo ya tambaya in tambayar da aka shina ce nunanniya ce a bashi amsa nan take in ba nunanniya ba ce a ce to ya bugo bayan nan da kwana hudu ko biyar to kaga ya kara maka harama saboda ya tambaye ka wani abu mai nauyin da sai ka kara bincike to kaga ya bude maka kofa to saboda haka kai ka duba wayar ka yanzu kawai ka sa suna zaka ga wayoyi na sun fito su ba waye suke ba fili suke so kowa kuma ya kira alhamdulillah in dai ka ga ban dauka ba to gajiya ne sai in kashe in huta da na kashe na huta ko bude za a ci gaba to ba nan ba matsala insha Allah mai wa'azi baya baya fushi ba kuma ya kashe waya saboda aikin kenan wanda ka sani ka ce wani ya ce wallahi malam buguwa ne mu gaisa ce to na gode Allah saka da alheri kaga an wa juna addu'a baka san ko bakinsa ba watakila bakinsa kaɗai ya isa duk a gama komai lafiya wani ko zai ce tambaya ce da ni malam ko malam da Allah ina neman shawara wata kuma ta bugo ta rusa kuka malam yau kwana uku ina neman ka mijina ne kwaɗa mu mali a nan yanzu ina mijin da ake yake malam muna can wani gari ko za ka ba mu lokaci mu zo sai ka zo ka ga an cika gidana da ofis masu kawo ƙara wani miji ya ka ƙara su wata ta ce baban da wani gashi nan ne ai ta yi kuma wannan shi mu daɗi muke ji saboda shine musuluncin dama kan malam ya ce an dame shi to wa za a dama ba kai ba dama kai an yi ka ne don a dame ka ba matsala an dame ka wannan aikin damun naka kuma shine wakilcin da kake annabi alaihi salatu wasallam uku ya kasa lokacinsa ya shiga gida ya kula da iyalinsa ya tashi ya sallah ya gana da Allah ya fito waje ya karantar shikenan kuma da wawaye da masu hankali da wanda suka iya kowa haka yake zama da shi ba shikenan ba an zauna lafiya wani ma shi zan yi fatawa amma zan rantsar da kai ce to bismillah yace ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka ya ce na rantse da Allah Allah ne aiko ne ya ce to ka rantse da Allah Allah ne ya ce mi zaka zakka ka rantse da Allah komai sai ya ce ka rantse da Allah annabi ya ce na rantse ba shi nan ba <laughs> to Allah ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya mai tambaya ta gaba ya ce a cikin gabatarwar malam ya tunatar da mu mu ci gaba da yin addu'o'i a lokacin da muke sujada to shi ne yake cewa idan bai iya gabatar da addu'a da larabci ya zai yi a kara makalla addu'a ba ta bukatar wani larabci abin da yake bukatar larabci tasbihi kabbara karatun qur'ani duk wannan sai ka yi da larabci ba za ka ce allahu akbar da hausa ba ko kai subhanallah da hausa ba duk larabci za ka yi amma in ka sa goshinka za ka gaya allah bukata ba ka da bukatar wani hada larabci gaya masa da yaren da kake ji Allah ina Allah ina da damuwa kuma ka santa Allah na san kai kaɗai kake da maganin damuwan nan kuma na gaya ma kuma na kawo ƙara gare ka kuma na san baka da rowa kuma na san kaji ka ganni kai taimasa magiya Allah yana son wanda ya iya magiya yanzu zakariya dai tashi caya Allah kaga kai na ya fari ai ya san ya yi farin wacce ta Allah ra'asu shayban to Allah ya sani amma yana son ya fito da abin da za a tausaya masa sai ka cewa Allah na yi furfura ba shi ya sa maka furfura ba amma saboda isti'daf yana son a tausaya sai wasu ta Allah ra'asu Allah kaga kai na ya yi fari <laughs> saboda a ƙara tausaya masa to kai ma ka za ka ta gaya Allah Allah ka garin yadda yake abubuwan ba sa tafiya kuma duk ka sani Allah to ka shigo cikin lamarin allah security nan da an ce to na san duk ya gagari kowa kai ba zai gagare ka ba duk in kowa ya kasa kai ba za ka kasa ba in kowa ya ce ba zai iya ba kai za ka iya duk abin da ake ka san wanda suke yi to allah in ka bar su suna cutar da ka yanzu annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya ce allah in an kashe mutanen nan ba za a kara bauta ma ba ya kalli mutanen badar su 313 ya ce Allah kakka bari a kashe su in an kashe su ba wanda zai je kai wa wasu mutanen garin addininka ka ba su nasara kuma Allah ya amshi addu'ar su 313 ya ba su nasara akan mutum dubu kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah da mu ci gaba da addu'a ko da Hausa malamai sun yadda in ka zo addu'a abinda kake son ka faɗa baka sai da ake faɗansa da larabci ba ka faɗa da yarenka to sai tambayar mu mata ƙarshe ita ma abinda zai sa ta shiga saboda dama malam amin daura ya ba da ƙarin minti biyar ga malam ahmad kano ma na ga basu shi yasa na keɓa su cikin tambayoyi domin na san yan uwa suna shauƙin su ƙara jin bayanai daga bakin malam amin ahmad daura kuma wannan aiki haɗin gwiwa ne za a yi tsakanin shi malam daura da malam kano ma wata buya allah ta rubuto cewa ah, mijinta ya rabu da ita amma ta yi nadama ta ba shi haƙuri mahaifinta ya ba shi ya ba mijin haƙuri amma dai bai ba don haka take roƙon malam ya sasanta ya yi sulhu tsakaninsu don haka malamin daura zai gabatar da bayani amma da ƙarshe ta faɗi sunan mijin da lamba waya shi zan hannanta su ga malam ahmad kanoma shi kuma ya yadda sauran aiki cewa tana son tana son ta koma domin ta kula da ɗanɗansu guda da allah ya basu don haka ana fata kasancewa wannan sako yana isa a kafafe daban-daban ya yiwu mijin na yana ji a halin da ake ci ko kuma yana nan wurin don haka tana so malamai su sasanta tsakaninta da ainihin mijinta ta yi alkawalin ba za ta sake saba mai ba ba za ta sake mai waɗannan laihukan da ya sa ya sake ta ba eh. to zan ba da lambar da sunan shi don ta rumuto duka ai shi kenan ma eh an gama aikin aiki sai a a dama muna son idan miji ya bata matarsa ya ce a lallashe ta idan mace ta saba mijinta ta ce a lallashe shi wannan shi yake nuna akwai alheri kuma duk matar da ta ce a lallashe ka to ta ba da kyakkyawar shaida a kanka dan da baka da wani alheri ko an lallashe ta ma ba za ta dawo ba amma tunda ta ce a lallashe ka to ta maka ba daidai ba ne kai kuma kakka kangare da yawa kakka abin nan da yawa saboda kai ma kana wa Allah yana yafewa saboda ka wannan mijin za mu kira shi a waya in yana nan ma insha Allah za a kira shi za mu ji me ya faru kuma insha Allah za mu kokari mu sulhunta wannan auren a koma a ci gaba da zama insha Allah ta'ala to akwai tambayoyi kamar yadda malai kaga dazu irin wasu ana roƙon su su dazu din nan bayan la'asar wani bawan Allah daidai irin wannan matsala amma na gode ma Allah da aka kirawo shi kuma aka lallashe shi kuma cikin ikon Allah nan gaba na ya ce ya mayar suka tashi kuma an ka tashi an ka tahi to ana samu haka duk ka ga ta ce a gamo da malam matsalan nan ta yi nauyi insha Allah shi yasa ta nemi cewa a gamo da shi malam to in Allah ya tun daga malam ya zo muna fatar da ikon Allah to sai an kai ƙarshen wannan matsala ta nan ne muka kawo ƙarshen amsa tambayoyi akwai tambayoyi da dama sai dai su basu.